Farashin matakan kujerun uku sun hada da babbar kujera tashi daga arewacin Najeriya naira dubu ɗari takwas da casa'in da bakwai da ɗari hudu da saba'in da shida da kobo hamsin da tara. Kudu naira dubu ɗari tara ne da biyar da ɗari biyar da hamsin da shida da kobo hamsin da tara. Matsakaiciyar kujera tashi daga arewa naira dubu ɗari bakwai ne da casa'in da takwas da ɗari hudu da saba'in da shida da kobo hamsin da tara. Kudu kuma naira dubu ɗari takwas ne da shida da ɗari biyar da hamsin da shida da kobo hamsin da tara. Karamar kujera daga arewa naira dubu ɗari bakwai ne da hamsin da shida da ɗari hudu da saba'in da shida da kobo hamsin da tara. Kudu naira dubu ɗari bakwai da sittin da da ɗari biyar A zahiri an samu karin farashin kujerar daga wajajen naira dubu hamsin ga karamar kujera zuwa kusan dubu ɗari ga babbar kujera. Obama na shine babban jami'in labarun hukumar alhazan. Bara alal misali dola ba ta fi naira ɗari da hamsin zuwa da saba'in ba. Abin muna maganar ta haura sama da naira ɗari biyu da ishirin da biyar. Daɗin abin ne ita gwamnatin tarayya ta ba wasu mahajjata rangwamen canjin dola ya tashi akan naira ɗari da sittin ne gudunmawar da ita gwamnatin tarayya ta bayar kenan dan ba dan haka ba ma da kuɗin su ya girma miliyan na biyu akwai gyare-gyare da ake a makka da madina na ƙasa mai tsarki yawancin gidajen da suke kusa da shi masallacin ka'aba an rurrushe su gidaje ne ake yi yanzu na zamani inna mahajjatan mu shekara da shekaru suke zama duk an rurrushe su so dole ne ka matso kusa da shi haramin ka biya kudade da ɗan tsada abin ma ya fi tsamari a madina saboda yawancin gidajen da ko alazan suka zauna bara an rurrushe su gidaje ne da dole za ka zauna kamar kana irin babban hotel da wanda a turanci ake cewa five star tunda ba za mu so mahajjatan mu su zauna gidajen da za su zama kamar wasu almajirai ba bayan kuɗin su suka biya su yi wannan wannan aiki. Hakanan gwamnatin Najeriya ta amince da kamfanonin jirage takwas na cikin gida da ketare da za su yi jigilar alazan da suka hada da irin su Cabo, Max, Medview, Filinas na Saudiya da sauransu. Ga abin da tsohon jami'in kwamitin gudanarwar hukumar Kaftin Shehu Iyal ke cewa. Sun da muka fara wannan aiki lokacin ana kiran mu kwamiti. Muna bi da kuɗi, muna roƙa mu samu jirgin da zai ɗauki alhazai. Yau Allah ya kawo mu kamfanoni suna bi suna roƙa su ce za su zo su ɗauki alhazan Najeriya. na biyu alhazan najeriya suna iya sauka a madina na uku a lokacin da muka fara sai mun roƙa a ƙara mana kwana ɗaya ko biyu yanzu muna iya alhazan duk su sauka sai bayan kwana biyu ko uku ma sannan da rufe fulani jiragen sama fi shehu iyal wannan hajjin da ya wuce an yi amfani har da kamfanin ƙasar saudi arabia wato flynas shin ya kaga tasirin haɗa kamfanonin ƙetare da na cikin gida wannan aikin yana da kyau kwarai wannan ya kawo nashi wannan ya kawo nashi babban abin da ake so shine a ba alhaji ya zaɓi kamfanin kamfani wanda zai mai aiki mu kuma mu gane wanne ne zai ba 'yan Najeriya aiki ji daɗin wannan abu. Guzurin alaziri yana nan kamar yadda aka saba mafi karanci dala ɗari bakwai da hamsin zuwa mafi yawa dala dubu ɗaya da ɗari biyar. Nasiru da Malika Yamurar Amurka daga Abuja, Najeriya.